masu cewa gara mulkin soja da mulkin demokradiyya na rantse da allah ba 'yan kishin ƙasa ba ne a to da dai muntar lawal kuma ah, ni ɗan jam'iyyar apc ne a jihar katsina da ni aka kafa apc tun tana jaririya ta fara tahiya ta fara rerahe ta tahiya kawo yanzu masu cewa gara mulkin soja da mulkin demokradiyya na rantse da allah ba 'yan kishin ƙasa ba ne mu mun ga mulkin soja mun ga yadda yake wannan soke-soken da ake yi yau a zagi gwagware gobe a zagi tunubu a yi zanga-zanga na a yi zanga-zanga can kai ka isa kai waɗannan abubuwan cikin lokacin mulkin soja eh mulkin soja saɓanin hakkin ɗan adam ne ka fahimce ni soja da farar hula kowa da irin makamin shi mu muna da ƙuri'a shi yana da bindiga mu ita ke fiddo mu shugabannin da muke so mu zaɓa shi ko soja bindiga shi ke amfani da ita tsakar dare fito da bindiga da tanks ya hanya ya anshi mulki ya anshi gidan rediyo akwai saɓani tsakanin mulkin soja da mulkin kuma shi soja ina ruwan shi da kai abin da ya ga dama yake yi in ka nemi ka matsa mai kuma ya ɗauke kurkuku ya ashe eh to ni kullum ina cewa mutane ya kamata su riƙe mai shugabanni adalci abubakar abin da ya sa saboda na taɓa zama wurin abin da kake zato ba shi ba ne wallahi ko irin su mustapha da ke suka yanzu eh ai sun san gaskiyar magana nan farkon mulkin su masari muka je taro kaduna aka kira gwamnonin nan na northwest ya za a fuskanci maganar insecurity a northwest da sojoji da 'yan civil defense da gwamnoni da waye duk gamunan sansani aka ce kowace jiha ta ba da gudunmuwar naira miliyan 100 yadda za a buɗe wani asusu a sai makamai a sai kayan logistics a ta sama wannan abu ya katsina ita ce ta farkon ba da waɗannan kudin shekara sai da ta zagayo sauran jihohin ba wanda ya ba da kosisi na yadda cewa idan kana so ka yi maganin insecurity a jihar katsina to ba a jihar katsina kawai za ka fuskanci abun ba sai ka tallabo shi daga zamfara sai ka tallabo shi daga kaduna kila da sauran jihohin da muke makawataka da su ka gani amma in ka tsaya jihar katsina idan aka koro su daga zamfara sai su zo su fake jihar katsina ariyar nan ta jibiya shimfiɗar da sauransu sai su shishige nan idan nan aka kore su sai su fada can wajen zurmi su fada dauran da sauransu kaga abun nan ni na yadda cewa akwai buƙatar haɗin gwiwa tsakanin jihohi da gwamnatin tarayya saboda at the end of the day gwamnatin tarayya ita ke da sojojin da masu rike da makaman